بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد da izinin Allah ta'ala a wannan yammaci na litinin 27 ga watan jimadar ula a wannan shekara ta 1131 yammacin da idai da goma ga watan biyar shekara ta 2010 miladiya za mu dora a karatun wannan littafi na umdatul ahkam inda muke cikin kitabu siyam za mu tashi babu sawmi fi safari wa ghairi ina da bashin tambaya haka ne kuma ka bane yau mun zo a makare za mu daga zuwa mako mai zuwa insha Allah babu sawmi fi safari wa ghairi babin da zai mana bayanin hukuncin yin azumi a halin tafiya menene hukuncin yin azumi a halin tafiya wa gairihi da wasu halaye da mutum ya samu kanshi a ciki ko da ba na tafiya ba ne idan ya zama na rashin lafiya eh shi dai azumi shi shike ne daga cikin shika-shikan musulunci wanda ubangiji Allah ta'ala ya wajabta shi akan musulmai ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات kwanaki ne ƙididdigaggu waɗanda za a azumci azumin watan ramalana a cikinsu kuma a ɗaya ɓangaren yana daga cikin ƙawa'id na shari'a wa min ƙawa'id shari'ati a taisiru fi kulle amrin na bahu asiru wa min ƙawa'id shari'a yana daga cikin manya-manyan ƙa'idoji na shari'a a taisiru sauwake al'amura fi kulli amrin na bahu ta'asiru a cikin dukkan al'amarin da yake akwai wahala a ciki sai Allah ta'ala ya ce ma alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim yake cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun shi sa ubangiji Allah maɗaukin sarki ya sanya hukuncin azumi a halin tafiya kasancewar tafiya wani bangare ne na azaba tafiya da ka ganta wani yanki ne na azaba akwai azabar rabuwa da 'yan uwa haka ne ko ba ka bane akwai bakunta akwai wasu halaye da wanda yake sai wanda ya tafiyar za ka iya ji kaga masallacin nan ya sha banban da cikin mota bus da zaka zauna a ciki ko cikin fido ko cikin jeep da zaka zauna a ciki wuri ne dan kukkub kake tafiya kuma wacce yake ba karamar tafiya ba saboda haka ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya sauki a halin tafiya salloli masu raka a hurhudu sallah azhar la'asar lisha aka ce ayi su a biyu kun gano wannan ko wai da fil ardi فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا كما يدى بيان يقبات القصر في الكفية والقصر في الكمية يدى بيان يقبات أقوانا سوكين أبنجد الله تعالى يسنع أهل انتفيا شيسا أهل أزمي الله تعالى يتي أيام معدودات فمن كان منكم مريضا duk wanda ya kasance mara lafiya au ala safarin ko yana halin tafiya shi wannan mutumin fa'iddatun min ayyamin ukhra sai ya ƙirdiga adadin kwanakin da ya sha ya rama su a wani lokaci saboda halin tafiya ko halin rashin lafiya a ga wannan rahama ce da Allah ta'ala ya nufata ga wannan al'ummar cewar idan mutum zai yi tafiya ya aje ya azumi ya ci abincin shi da rana ya sha abin shan shi ya kama hanya a lokacin da azumi ya wuce sai ya rama sa kun gano wannan da kyau domin duk wanda ya san tafiya ya san tafiya akwai akwai shiga wani hali sosai da sosai tafiya akwai wahala sawa'un motar kasuwa ka bi sawa'un motar gida ka bi motar ka ce sawa'un jirgin sama ne sawa'un jirgin ruwa ne sawa'un jirgin ƙasa ne duk wani nau'i na hali na tafiya da ake ciki akwai matsanancin hali da ake shiga sai dai mai fata Allah ta'ala ya kai lafiya a tashi lafiya a sauka lafiya ko ba ka ake cewa ba to yanzu menene hukuncin yin azumi a halin tafiya menene hukuncin yin azumi a wasu halaye na daban kamar rashin lafiya da sauransu an aisha ta radiyallahu anha أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه sallallahu alaihi wa الله عليه وعلى آله وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت wa in shi'ta fa aftir haka na ku yake an aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisi daga nana aisha ummul mu'minin ummu abdullah siddiqa bintu siddiq aisha radiyallahu anha wacce ita ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so a cikin matansa bayan sayyida khadija radiyallahu anha anna hamzata bin amr al-aslami take cewa lallai hamza ɗan amr al-aslami wanda ke kabilar aslam Allah ta'ala iya da shi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a asumu fi safar ya ma'aikin Allah na yi azumi a halin tafiya menene hukuncin yin azumi na a halin tafiya dama in ba kuma ta ba ai mai ahalar ya ce mana wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama Allah fi bai halatta ga kowanne mutum ba dan a ha'u damir ya udi ilal mukallaf awwalu ma yajibu alal mukallafi tasyu imani shine wala ya hillu lahu ko yajibu alaihi shine ha'u damir yana koma ga al mukallaf kun gano wannan yace wala ya hillu an ya fa'ala fi'lan bai halatta ga kowanne mukallafi ya aikata kowane irin aiki ba hatta ya alama hukumar laifi sai ya san hukuncin Allah a ciki saboda haka malam ya ce awwal ma yajibu al mukallafi su abin nan abin nan wala yahlu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar laifi kada sai ka je ka aikata aiki ka zo kana tambaya me hukuncin abu kaza kafin kai za ka yi tambayar domin ka yi aikinka daidai bawan Allah na ya tambaya a asumu fi safar ya ma'aikin Allah na yi azumi a halin tafiya wa kana kafirar siyam mutum ne da ya kasance mai yawan azumi yana yawan azumi qal sai ma'aikin Allah ya ce in shi ita fasum in ka ga dama yi azuminka wa in shi ita fa'aftir in ka ga dama ka ajiye azuminka yanzu menene hukuncin azumi a halin tafiya eh eh ya halatta ko wajibi ne وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وعن أنس bin malik radiyallahu an an karɓo wani hadisi daga anas dan malik wanda ake mai laƙabi da abu hamza ko ake mai alkunya da abu hamza ake mai laƙabi da khadimu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan mai mamanzan Allah hidima ne karka ce hadimi in ka ce hadimu mai rushewa kenan eh hadimu ba mai rushewa kenan khadimu mai hidima mai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hidima yace kunna mun kasance musuwa kenan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mun kasance nusafiru ma annabi sallallahu alaihi wasallam muna yin tafiye-tafiye tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine jagora a tafiyar a tafiyanmu a taronmu a ayarinmu da muke tafiya baki ɗaya falam ya ibu sa'imu alal muftir mai azumi bai aibanta wanda baya azumi ba walal muftiru ala sa'im hakan nan wanda yake azumi wanda baya azumi bai aibanta mai azumi ba hmm? tafiya ce ake yinta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiyar ga sahabbai masu tarin yawa wasu suna azumi wasu ba sa azumi a cikinsu su su biyu da ɗaya wani bai ga ɗaya yana kan kuskure ba injiniya ake Wata wato an kune da ta ɗaya ya maɗe bidiya eh kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna tafiya tafiye-tafiye masu tarin yawa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falami ya ibi sa'imu alal muftir da ɗai mai azumi bai aibanta wanda baya azumi ba a sa'imu ne mai azumi al muftir wanda baya azumi yana cin abincinsa sai ya buɗe da kashe ɗebo abin da zai ci in an je gindin biya an je an yada zango an huta ya fito da farfesunsa da waye da waye da waye ci abincinsa hakan nan walal muftiru ala sa'im wanda baya azumi bai abanta mai azumin ba saboda mai kenan kowa daidai idan kowa yana kan daidai me na aibanta wani akan wani eh akwai batun aibanta wani akan wani idan kowanne daidai ake yana da kyau irin waɗannan masailin mu dinga hangen su mu dinga kallon su su dinga zuwa mana kwakwale a duk lokacin da za mu gabatar da wani aiki daga cikin ayyuka a duk lokacin da za mu wata abu mai kama da sa'ansa yake neman ya shiga cikinmu kun gani wannan mutum ya dinga hararo wannan abu na farko matsalar da za a tattauna a kai duk gaba ɗaya ta halatta in ta halatta me ya aibu a ciki kawai abin da aka zo sai a zo ana ta magana akan wanne ne ya fi ko ba hakan haka ake magana ba kun yi shiru akan wanne ne ya fi sai ya zama na an bid'antar da wani an ce ma wani dan bid'a ne akan me akan wanne ne yafi amma al'asulu gaba ɗayan su duk daidai ne amma akan wanne ne yafi sai a zo ana bid'antar da wasu irin waɗannan al'amura ya kamata a hatara sosai da sosai akan su kullum waɗanda ke karantar da mutane yake jagorantar mutane a tafiya ko a sallah ko a wani al'amura yana da kyau ya zamana akwai hangen nesa da tunani iri daban-daban da yake hararowa na rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan mutane abin da suke a kai daidai wa daida ne babu bid'a tare da su balle a kai ga kafirci ko akai ga shirka ka gano wannan da kyau sai daga baya binciken ka yasa ka binciko waɗansu al'amura wanda yake mutanen ka ba a kai suke ba wanda suke yi din daidai ne ka gano wannan da kyau yanzu ka samu jari na ilimi ka samu karuwa yanzu za ka zo ka tsaya tsayin daka ne sai ka ɗaga su daga wannan abin da suke a kai daidai ka kawo su akan wanda ɗoriya ne akan wancan wannan waye saka akan wannan akwai abin da ya fi wannan muhimmanci tun da yanzu magana ce akan wanne ne ya fi kan falala haka ne ko ba ka bane ko ba shine akan abin da ake magana ba yin azumi a halin tafiya daidai ne shan azumi a halin tafiya daidai ne kun gano wannan da kyau yanzu ana magana ne akan wanne ne yafi to tunda ana magana ne akan wanne ne yafi ka tsaya ka sa bakinka a ciki tunda kowanne daidai ne wanne mutane suka fi bukata da yawa mutane ba su san abubuwan da ke kare azumi ba a babin azumi kenan ka gano wannan da yawa mutane a tauhidinsu suna da kurakure masu tarin yawa a mu'amalarsu suna da sallarsu inda za ka ci da mutane ba wai zan ce kofar kasuwa ba a'a ka je kofar masallatayya ka ce ba wanda zai shiga masallaci sai ya yi maka alwala ɗaya daga cikin siffofin alwalar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya ɗauki siffa ɗaya ya yi maka sannan ya shiga masallaci ya kake ganin za'a a gwana hmm? alamar tambaya ce to amma sau da yawa akan fadala kan wanne ne yafi sai ga malam an zo ana ta waɗansu abubuwan da gaskiya kamata iya ce a jinkirta su sosai da sosai a jinkirta su sosai da sosai saboda akwai abin da mutane suke akai duk abin da mutane suke akai muddin daidai ne abin da nake nufi da daidai ba wai daidai a kwakwalansa ba sunna daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da shi hakura kawai jake wani abu shine dama amfani ikhtilafu tanawwu da da shi ikhtilafu tanawwu idan na tambaye ka siffa ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda nawa ka sani siffofi na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina nufin ba wanda manzon Allah ya karanta ni bi ka sani aha zalika mablughuhu min al-ilm al-imam ibn a daidai fadan Allah ta'ala inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya sallu alaihi wa ya kawo siffa na salatin manzon Allah tarin yawa kuma ita da kyau abu wadda imam malik ibn anas ya kawo siffa na tahiya masu tarin yawa du'a kala ɗaya ce biyu ce uku ce to ya zai ka zo ka ce dole mutane sai sun zo kan wannan kai kana ganin ita tafi sauran ba dai sauran sun inganta ba ko ba su inganta ba kyale su akan wannan din tunda daidai ne wannan shine abin da duk ka'ida ta karantarwa take yi ba faɗa a baki ba a a aikata a aikace duk wani abu da ka san mutane suna a kai kuma daidai ne yayi daidai da wata sunna daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyale su wannan kawo musu wannan ba sa yi kwata-kwata an samu ci gaba ko an samu ci baya an samu ci gaba kun gano wannan da kyau sifofi da aka samu ruwayoyi da aka samu na tahiya ruwayi ne daban-daban ya halatta kai wannan ya halatta kai wannan ya halatta kai wannan yanzu ka zo ka kafa mumbari ka ce dole sai sun zo sun yi ruwaya kaza iri daya wannan ka bata ma kanka lokaci ka fada ma wasu lokaci ka kana neman ka kawo cikas ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana sane ya tabbatar da waɗannan al'amura hakan dan ya zama sauki ga al'umma wannan abin da kake ganin shi ya fi kafi iyawa wani ba shi ya iya ba sai ka bashi akan wace ya iya din in yayi sai ka maimakon ka zo ka bata mai lokaci akan wannan sai ka kawo wani abin da ba wannan ba wanda yake shi bai sani ba sai a karu baki da kun gane magana da kyau an abi darda'i radiyallahu anhu qal kharajna مع النبي صلى الله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة عن أبو الدرداء دقى أبو الدرداء رضي الله عنه ألا يدرشي قال يتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم mun fita tare da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi shahari ramadan a cikin watan azumin ramalan fi harrin shadid a cikin tsananin zafin rana subhanallah al'afu ga azumin ramadan ga tsananin zafi ya ce harin shadid zafi mai tsananin gaske yake siffata mana wani bangare na wannan zafin yake cewa hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'si har ya kasance ɗayan mu yana ɗora hannu a kan shi min shiddatil har saboda tsananin zafi yana ɗora hannu wai jin cewar ko hannun zai rage mashi wani zafi wa ma fi na sa'imun a cikinmu gaba ɗaya mu babu wanda yake azumi illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abdullahi bin rawaha sai kawai manzan Allah sai kadai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da abdullahi bin rawaha su kadai suke azumi amma gaba mu ba ma azumi kafin da akwai abubakar su a ciki akwai umar akwai ali akwai usman akwai sahabbai kharajina mun fita karauka ce mai tarin yawa ayyari ne suka fita su biyu suke azumi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi bin Rawaha sauran fa duk ba mai azumi amma sai ga mutum ya nace wasu yayi azumi yana halin tafiya ya nace sai yayi azumi yana halin tafiya ya nace shi tila su yayi azumi yana halin tafiya wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alaihi fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhillila alayhi fa ma hadha qalu sa'im qal laysa birri as-sawm fi safar na ku yace laysa min albirri as-siyam fi safar Wanan jabir bin abdullahi radiyallahu an hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ya kara mushi yadda qal jabir dan abdullahi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi safarin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance a halin tafiya ana tafiya fara azihaman sai ya ga wani rintsi ya ga wani cunkoso ya ga wani dandazo na mutane wa rajulan qad zullila alaihi ga wani mutum kuma an mishi inuwa faqal sai mayakin Allah ya ce ma haza me ke faruwa menene can menene haka kuma qalu sai sahabban ma'aikin Allah suka ce sa'im ai mai azumi ne qal sai ma'aikin Allah ya ce laisa minal birri baya cikin daidai as-siyamu fi safar yin azumi a halin tafiya injiniya ke laisa minal birri baya cikin daidai wa daida baya cikin wani ɗoruwa baya cikin lada ƙari a siya fi safar yin azumi a halin tafiya kawai abin da ka yi ka sauke wajibinka ne kadai ba abin ka bashin azumi amma wata falala akan wannan baka da shi eh an gane maganar ka dai sauke wajibinka amma wata falala wata ɗoruwa akan wannan baka da komai akan shi wali muslimin nam tafiya mana eh wali muslimin a kuma ruwayar imam muslim mai sunan shi kun yi shuru menene sunan shi menene sunan shi barakallahu fik mai cece alkunye shi mai cece alkunye shi bin usman bin usaimin mecece alkunya shi rawahu imam al-muhaddisin abu abdullah muhammad bin ismail bin ibrahim bin maghira bin bardizba al-bukhari wa abul hussein abul hussein muhammad bin muslim shi ne abul hussein alkunya shi kenan kan kokarin da arba'una kuma sai ku shi wali muslimin arwayar kuma imam muslim ibn abinna imam muslim bin hajjaj annai saburi sunan garin su kenan ko alaikum bi rukhsatillah allati rakhasa lakum ma'aikin Allah tsira da aminta Allah su tabbata gare shi yace alaikum bi rukhsatillah alaikum ismu fi'il amri bi ma'ana iltazimu kulki rangwaman Allah wacce Allah ya rangwanta muku alaikum bi rukhsatillah ku lizimci ku riƙi ku karɓi rangwaman Allah allati rakhasa lakum wacce ya rangwanta muku ita ce me eh aje azumi saboda ka wannan hadisi ka'ida ne akan duk wani abin da yake rangwame Allah ta'ala yi ka karɓi rangwama kun gane wannan da kyau yanzu kana halin tafiya da ke azumi da ke sallah raka a hudu a zahar da ke raka a biyu wace ce kenan tafi raka a biyu yanzu kana da ladan mai kenan rukusar da Allah ta'ala yi maka amma kai azumi kana halin tafiya ka sauke wajibinka kana da ladar rukusa babu وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيدي قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال hadisi daga anas ibn malik allah ta'ala ya kara mishi yadda qal ya ce kunna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun kasance tare da ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi fi safari a halin tafiya mun kasance tare da shi a halin tafiya famin na sa'im daga cikinmu akwai masu azumi wa minnal muftir daga cikinmu akwai marasa azumi fanazalla manzilan fi yawmin har sai muka je muka yada zango a wani masauki muka yada zango a wani masauki fi yawmin har a wani yini mai tsananin zafin rana wa aktaru na zilla wanda ya fi mu yawan inuwa babbar inuwa sahibul kisa shine wanda yake da mayafi sai ya daga mayafin sama ya lulluɓa kanshi haka da shi ko ya samu gwafar sanda haka ya sanya mayafin ko yana da babbar riga ya ce ko yana da riga da ya ciki ya cire babbar rigar ya bar yan ciki din sai babbar riga ya ɗaga ta sama haka to wani shine wanda ya fi kowa yawan inuwa faminna man yattaki shamsa biyadi daga cikin mu akwai wanda ke kakkare zafin rana da hannunsa hannu mai zai kare na zafin rana eh fasaqata suwam kawai sai masu azumi suka zubi suka zube suka faɗi suka gaza hausa ta fito wa qama al-muftiruna sai masu wani suka ajiye azumi suka miƙe suka tsaya tsayin daka fadarabul abniyata suka yi maza suka kafa tanti tanti kuma yanci wannan suka kafa tanti tanti kada ka manta tanti na me ruhu da lango da ganyen gauda da meye da meye da meye su aka sassaro aka zo aka kafa bukka-bukka eh yauwa ai dama na juyo ne zan nemi agaji eh sai ce kamar yadda mutanen mu suke yi zan fulani su dama waye mutane ne kun gano wannan da kyau duk inda suke tafiya a shirye suke tafiya da zarar sun yada zango ba wai tsaya za su to kuma ya za a yi ba a'a wannan za su je su kafa wani tanti tafi da gidanka ka ga wani cikin kankanin lokaci suna tafi da injiniyoyi da za su kafa kaza su kafa kaza su zai ga an tada bukka kowa ya zauna lamiya lafiya an gano wannan da kyau amma zai go ku bakwai ko ku goma kuna tafiya a cikin mota mota sai ta kakare sai ce to yanzu ya za a ku ku goma na rasa wanda zai dabara a ciki ba wani zai iya tare ita ko wani hikima sai dai a ta tura ta kuma Allah ya kiyaye sai dai a ta buga waya don Allah min mun yi nesa gari muna daidai gara a kira faka ka nesa ya taho ku goma a cikin mota la ilaha illallah sai dai idan akwai lukmana a ciki ko <laughs> bai ciki wa qama al-muftiruna fa darabu al-abniyata sai waɗanda suka aje azumi suka miƙe tsayin daka su suka kakkafa rumfuna tanti tanti da duk wani dai abu da ake bukata abu na farko wa saqaw wa rikab suka shayar da ayari su suka da suka lalubo ruwa suka jinyo ruwa suka kawo duk bukata da ake bukata duk wani abu da ake bukata da ruwa na ruwa suka kawo faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mayakin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce zahaba da muftiruna liyoma bil ajali a yau kan marasa azumi su suke da ladan a yau kan marasa azumi sun yi kan gaba su ne can su suke dauke da ladan hmm? kun yi shiru ƙazan karatu shi ke maganin komai amma shi sai ya gaida da azumi ya ajiye azumi watan ramadan watan kaza watan kaza sai ya nemi ihuluwi la ta fi dinikum wa la ta wa lallai illa al mun gane wannan da kyau ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ya irin wannan tafiyar tafiya ta tafiya sai sai aka kawo mai ruwa yana kan abun hawa ya ɗauki kofin ruwan ya sha manzala sallam ya sha ruwa kuma waye zai tsaya ce na tare da azumi eh eh kun gane wannan kowa sai sha to a duk da haka kuma wasu ba su sha ba can tafiya ta lafiya la'asar ta kusa ko irin la'asar sakaliya din nan sai suka zubi sai suka kai ƙasa an rasulun mai ce me ya faru can aka ce ayi kaza kaza kaza kaza ba su sha ba sai ce ulaikal usat ulaikal usat waɗannan su ne waɗanda suka saba waɗannan sun saba kun gane maganar a daidai nan za mu yada zango mu ce menene hukuncin azumi a halin tafiya kun gane wannan akwai maganganu guda biyu magana ta farko azumi a halin tafiya ya halatta magana ta biyu azumi a halin tafiya bai halatta ba gaba ɗaya ma kun gane maganar kun yi shiru magana biyu magana ta farko azumi a halin tafiya ya halatta magana ta biyu azumi a halin tafiya bai halatta ba matakin farko kenan mataki na biyu dalilan kowa dalilin waɗanda suka ce azumi a halin tafiya ya halatta su ne waɗannan hadisi da makaranta annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya yi tafiya a cikin waɗanda suke a wannan tafiyar shi kaɗai da shi da abdullahi bin rawa suke azumi ya nuna azumi a halin tafiya me ya halatta a sallam ya yi tafiya shi da hazabansa wasu suna azumi wasu ba sa azumi wannan ya nuna mai kenan ya halatta waɗanda suka ce azumi a halin tafiya bai halatta ba suka ce Allah ta'ala ya ce faman kana minkum maridon duk wanda ya kasance mara lafiya au ala safarin ko ya kasance a halin tafiya sai Allah ya ce me fa'iddatun min ayyamin ukhar ya lissafa waɗannan kwanakin ya rama su daban kawai in ma ya yi azumi yunwa ya sha Allah ce yi fa'iddatun min ayyamin ukhar ya lissafa waɗannan kwanaki da yi tafiya a cikinsu ya rama daga ko ya yi azumi sai ya rama kenan don ce aka kawai ya lissafa su kun gano wannan da kyau magana dalilin su na biyu shine hadisin da muka karanta su dazun nan wanda na hikaito muku shi maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a hana halin tafiya yasa a kawo mishi ruwa da a kawo ruwa ɗin ya sha a kan abin hawa kyakkyawan zato na bukhari ya gina ma hadisin babi babu man aftara abin nan babu man shariba liya rafun nas babu wanda ya sha don mutane su gani ya fito bai na jama'a ya sha yana kan abin hawa kowa ya gani ba sai an ce watakila ah manzo Allah wai an ce manzo Allah ya sha a yayi ne domin karantarwa kun gane wannan da kyau sai wasu ba su sha ba sai manzo Allah ya ce ulaikal usat ulaikal usat sai tunda Anas sallallahu ya ce ulaikal usat ulaikal usat ya nuna mai kenan sun saba dalili ne kenan na biyu dalili na uku da suka kawo na Anas sallallahu ya ce laysa minal birri asiyamu fi safar suka ce waɗannan dalilai ne da ya sa azumi a halin tafiya in ka yi kayi gadu kafin ci wannan ko kayan aikin babin giwa ya za ku yi da waɗancan hadisan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci ya yi azumi wani lokaci kuma sabai wani lokaci sabai sun yi azumi wani lokacin wasu sun yi azumi wasu ba su yi azumi ba a wata tafiyar ma shi karan kanshi ya yi azumi suka ce ai waɗannan hadisin wannan hadisin ya share su saboda ana halin tafiya ya sa a kawo mushi ruwan kun gane maganar ɗaya kenan abu na biyu kuma ya ce da waɗancan ulayakal usat ulayakal usat ya nuna waɗancan hadisai da makaranta a baya an share hukuncinsu ya kai daga kogi zuwa nan kana azumi ne kun gane maganar shiru kuka yi na ce kun gane mu ci gaba kenan ba a zo filinta ba kai da ka zo yanzu ma mun gane wannan sai waɗanda suka ce yin azumi a halin tafiya a halas ne kuma suna nan daram a kai saboda me waccan aya da kuka kafa hujja da ita faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhar ko ba goci ba cewar kai ku kididdiga kwanakin ku rama su ai bayan saukar ayar ne ma bayan saukar ayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiye tafiye kuma yayi azumi eh ya yi tafiye-tafiye bayan saukar ayar kuma ya yi azumi a tafiye tafiye sai ya nuna mana asalin kalam fi ghairul qur'an faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatu min ayyamin ukhra a fannin balaga suna kira wannan al-ijaz bil hazfi suna karanta shi a ilmul ma'ani babun al-ijaz inda suna da babul qasri babul ijaz babun al-wasl da faslu da babun al-itinab kun gano wannan sai zama da ai fa afqara sai ya aji azumin to fa iddatu min ayyamin ukhra sai ya rama waɗancan kwanaki a lokutan su daban waɗancan kwanaki da ya sha sai ya rama su daban an gano wannan da ke ko yawwa sai ya sha danganin damansa to tun da ya sha sai ya lissafa kwanakin sai ya rama su kuma bayan saukar ayin manzo Allah ya tafiye tafiye kuma ya yi azumi sai nuna mana ayar waɗanda suka ce azumi in a halin tafiya babu shi sun kafa hujja da ayar to kaga ai bata zama hujja tare da su ba amma sai ka ce ai sun kawo ayoyi ko ba ka ake cewa ba kullun sai mace ce ka bi a hankali kana da kana da qawaid ake amfani da su na'am zance dai da malamai suka tafi a kai sosai lura da ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan da muka karanta suka ce yin azumi a halin tafiya halasu ne idan akwai manatsananciyar wahala kamar zafin rana da sauransu wannan ka ajiye garo shine abin da yake daidai kun gane wannan da kyau ko to su da suka zo suka ce yin azumi a halin tafiya halasu ne sun yi sabani kuma da azumi da rashin azumi wanne fi an gane maganar da yawa ba an tafi akan cewar ajiye azumin nan shine yafi musamman idan akwai matsananciyar wahala musamman idan akwai matsananciyar wahala kun gane wannan da kyau ko kuma ga wannan shine abin da zai fitar da kai daga dukkan sabanin da ake duka to fadin Allah ta'ala fa wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun eh <laughs> barakallahu fiki sarki suleiman ya ce wa alal ladina yutiqunahu domin ayar ta yi magana ne a farkon saukarta idan ka azumi yau litinin din nan ka ce kai wallahi azumin yau ya baka wahala gobe za ka yi ba shikenan gobe ana azumi sai ka ajiye azumin ka idan aka yi azumi kawai sai ka ciyar sai jibi kuma ka tashi da azumi ba fa ta halin tafiya ba a kana cikin gida kana zaune ka ce kai wallahi an yi rana da yawa kuma goma kana ganin fa ranar nan fa bazara ake ciki gobe ba za ka yi azumi ba sai ka fuska kai ka ci abincin ka idan masu azumi sai ka yi azumi sai ka yi me sai ka ciyar shi kenan ka gama sai Allah ta'ala ya ce kaga yanzu kana da zaɓi nau kenan biyu ko ka yi azumi ko ka kin azumi amma a cikin su ne fi yin azumi wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna aje kana tafsir din Imam al-Qurtubi akan wannan ayar kun gano wannan da ke ku amma da Allah ta'ala ya ce faman shahida minkum ash-shahara fal yasumhu ya azumce shi sai aka soke wata hukuncin da zara an ga wata shikenan yau azumin yau ya baka wahala wallahi al-musta'an gobe ma tashi zaka yi da shi kun gano wannan ko gobe ma tashi zaka yi da azumin nan shikenan sai aka soke wancan hukuncin kamar hukuncin sai ya zama ya takaitu ne ga waɗansu keɓantattun mutane kamar tsofaffi kamar masu juna biyu da sauransu kun wannan da kyau saboda haka a halin tafiya wacce yake tafiyar tafiya dai Allah shi ke da ita wuce yana cewa wai tafiya kafin ka yi kai kake da ita ko amma ka tafi kuma ita take da kai kana tunanin tafiya ba za ta yi wahala ba sai ga ta yi wahala eh haka ne ko baka bane haka ne saboda ka ubangiji Allah ta'ala ya baka zabi aje magana a jirgin sama ake aje maganar a mota ake aje maganar a kaza ake a kaza kake tafiya sai wanda ita ya san tana da wahala haka ne ko baka bane duk wanda ya tafiya ya san tafiya tana da wahala daga nan mina zuwa ganin abuja sai ga yana sai ga zai jikkata ka kai daga nan zuwa suleja sai ga abin yana nema ya zame maka bau da ka sauki ne ubangiji Allah maɗaukin sarki ya kawo kun gano wannan da kyau sauki Allah ta'ala ya bayar duk wanda yake halin tafiya ya halatta ya ajiye azuminsa za mu dasa aya a nan da izinin Allah ta'ala a darasi na gaba za mu tashi yaushe za a fara ajiye azumi in za ka yi tafiya nake nufi kafin ka fara tafiya eh ko bayan ka fara tafiya idan ka fara tafiya za ka ajiye azumin ko kuwa sai lalle ilalla ka tabbatar gobe za ka yi tafiya ka yi sallama da mutane ka yi kaza ka yi kaza ka ɗaura kayanka sannan da abin da ke faruwa daga nan kuwa kun kashin mutu za ku tafi za ku tafiya kuna zuwa gareji sai aka ce an fasa tafiyar eh eh kuma baka dauki azumi ba ko kuma za ku yi tafiya ne zuwa jas kuna zuwa gidan mai aka ce ai jiya ta dawo Allah ya kiyaye ya ke nan sai ku kwana gashi daidai <laughs> mobil kuka tsaya kwana shan mai kun gane maganar ayo wani me ya taba azumin ka me ya taba me illa kanka kai ne kai soke tafiyar ko kuwa darasi mai zuwa da izinin Allah ta'ala za a shiga cikin matsala da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ya sha a halin tafiya duk wanda ya sha a halin tafiya ramawa zai yi wanda yake mara lafiya ne ake tsammanin wannan rashin lafiyar tashi ba kasafai akan warke ba to wannan ita ce ake da magana ciyarwa amma kai wanda ya yi saboda halin tafiya zai lissafa adadin kwanakinsa da azumi ya wuce sai ya rama su da azumi zai rama adadin wanda ya sha shi kenan abin kenan da zai rama